Karfe 5 da minti 45 Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. Wata makarantar kula da lafiyar dabbobi da ke maradi ta yaye dalibai goma sha shida da suka kammala horo inda bayan horon sun samu tallafin kayan aiki. ofishin daraktan kula da kare albarkatun ciyayi a jiya sun kira wani taron manema labarai a game da damanar shekarar bana a yau rahoton na musamman zai mayar da hankali ne a game da illar man shafawa da jama'a suke amfani da shi wajen kariya daga cizon sauro to yanzu ga labarun ɗaya-ɗaya A yau da safe ne aka yi bikin bayarwa jami'an kula da lafiyar dabbobi diploma bayan horon da suka samu na mahalarta horon sun fito daga Difa Tawa talabari Ƙungiyar sai e ce ta dafawa mutane da kayayyakin aiki haɗe da shika 300 su domin sayan waɗansu magunguna. Ministan kiyo Kanar Alhaji Usman Muhammad ya yaba da wannan tsari a hirarsa da Mamman Ada. Bayan gwajin shekara ta da goma mun ci gaba tare domin ganin an horar da wasu matasa 'yan Nijar masu digirin birebe ko wani na daban da ke cikin waɗannan yankuna. Alomunsu ne suka zaɓe su an kawo su sannan aka ba su horo. Ɗannan kayayyaki za su ba su damar farawa da amfani da aiwatarwa na dukkan abubuwan da suka koya a makaranta da kuma kasancewa wakilai na ƙauyukan da ke nesa domin samun zarafin aiki kan lafiyar dabbobi. Mata ma suna mai da hankali akai-akai kuma suna kasancewa jami'ai daga tushe. Muna nan muna ganin ya za mu ba da dama ga waɗannan matasa da suka fito daga makarantar kiwo da sanya ido ta maraɗi domin su samu damammakin ci gaba da karatu a makarantar EPDR da ke kwalo shekara guda shekara biyu domin kasancewa jami'ai masu cikakkiyar kwarewa. Yanayin daminar shekarar bana yana tafiya daidai kuma an samu ruwan sama sosai a cewar Ma'aikatar Kare Albarkatun Ciyayi. A daya bangare a fannin noma a waɗansu wurare an samu ƙwari masu cin albarkar gona, sai dai an ciyo kan wannan matsala. A cewar Isaka Manu, daraktan Janar na Ma'aikatar Kula da Albarkatun Ciyayi a hirarsa da Ali Nyali. A ranar 31 ga watan Agusta, an samu gonakan da miyagun kwari suka shiga da yawa suka kai har eka biyu. Mun zuba magani kan eka 24,477 wanda ya daidai da kishi 80.50 cikin 100 Wannan bannar ta samo tushe ne daga miyagun kwari daban-daban. Tun farko an same su a cikin gonakai da dama. inda bannar ta mamaye eka dubu goma an zuba magani kan eka dubu takwas shida daga nan kuma sai tsutsa ta bayyana kan kusan kishi arba'in cikin ɗari na hilayen noman yau dai alhamdulillahi muna cikin shawo kan al'amarin da yake ana samun ruwa kai a kai tsutsar da sauran miyagun kwarin za su mutu ganin cewa cewa ba sa jimirin manyan ruwan sama. Hukumomin da'irar birnin Yamai sun yada wata sanarwa na hana yawon tambele ga dabbobi a nan babban birnin mai tare da hukunci mai tsanani a jiya ne hukumomin da'irar birnin yamai suka kira taron manema labarai Ahmed Abdullahi mashawarci a fuskar shari'a a da'irar birnin mai a hirarsa da Hassan Nuru. Akwai dokoki da dama waɗanda aka aza, musamman a shekara ta 2018 da shekara ta 2020. Amma a wannan karan, kamar ya fi shafar kowa, tunda ba hanawar kawai bane ba, ko kuma tarar. Yanzu bayan wani lokaci za a ma iya sayar da dabbar. Kuma shi mai dabbobin zai iya amsan sauran kuɗin bayan an sayar amma in an wuce shekara kuɗin sun koma mallakin gundumar sannan kuma an hana sayar da dabbobi a kan titunan garin yamai amma kamar idan sallar layya ta gabato in yayi sauran watanni biyu haka to gundumar za ta iya baiwa masu sayarwa takardar izini bayan sun biya kuɗin da aka ƙayyade musu Ruwan saman da aka samu a gundumar Gaya ya haddasa ɓarna musamman ga al'umma dangance da wannan al'amari gwamnati ta tallafawa waɗanda suka rasa mazauninsu da kayan cimaka na abinci waɗanda sun kai iyalai 373. Ga dai Bashir Musa Sala, shugaban da'irar Gaya a hirarsa da Fadel Alu. Waɗannan mutane da suka rasa mazauninsu a rukuni na farko sun kai mutum 373 su ne mutanen da gwamnati ta kawo wa tallafi da ya kumshi bahunan shinkafa 373 kenan kowane magidanci zai samu bahu ɗaya na shinkafa mai kilogram hamsin. wannan tallafi an yi la'akari da waɗanda aka tantance ne za ku ga wasu unguwanni ba sa cikin wannan tallafi ba ba a tallafa musu ne ba amma yana yiwuwa su suna cikin rukuni na biyu ko na uku a halin yanzu tallafin rukunin na farko ne. Yanayin rashin tsaro da yankin jihar Difa ya fuskanta tun a shekara 2015 ya yi tasiri sosai bisa ci gaban yankin, a cewar kungiyar bayar da agaji HCR yankin jihar Difa. ya karbi fiye da mutane 250,000 wanda sakamakon canjin yanayi da tsaro ya shafa daga 31 ga watan janairu na wannan shekara prefet ɗin gingimi kwamanda isaka asman ahirarsa da abdullahi mena

biyu zuwa kasar su ta asili da kuma masu neman mafaka 1936 a cewar hcr illolin da ke da nasaba da wannan matsala suna da yawa ana lura da wata kaciyar zamantakewa rashin samun kai ga bukatun al'umma na tushe kamar kiwon lafiya rashin zuwa makaranta na yara ta fuskar tattalin arziki iyalai da dama ne suke cikin tsananin talauci da ke hana su kai ga abubuwan more rayuwa Hukumomin Da'irar Birnin mai sun gyara wutar danjoji na manyan mahaɗan hanyoyi huɗu a nan birnin mai domin rage wahalhalu ga masu ababen hawa, sai mu saurari ra'ayin waɗansu su a hirarsu da Zainabu Traore. daga jar wuta ta kama sai dai in mutum ya yi tsaurin ido sai kaga ya huce shi ke kawo hatsari amma in mutum ya yi aiki da hankalin shi sai ya huce salim alim mun ji daɗi sosai da hatsiran suna da yawa amma yau sai godiya allon tsayawa yana da kyau idan babu wannan allon stop to ya za a yi idan babu wutacen ba da hanya ko ka san kundin zirga-zirga kana iya bacewa amma idan akwai waɗannan wutace za ka tsaya sai ka jira idan akwai stop dole ka jira a nijar ko yaro karami ya san stop lokacin da babu su masu abun hawa suna shan wahala wahala amma yanzu da sauki komi ya yi daidai inda ba a gyara ba muna fatan za a gyara su kaga yanzu daga ka iso point in kaga wutar nan ta kama kenan ka san hannunka kuma wanda ke tare da kai ma ya san inda zai bi Jami'ar ɗan kulodo da ke Maraɗi ya yi ‘yan kwanaki da suka ƙaddamar da waɗansu ayyuka na gina waɗansu ɗakuna uku a tsangayar kimiyya albarkatun gona da sashen likitanci da kimiyya da fasaha. A cikin kuɗin jami'ar ne da suka kai musamman miliyan 600 suke gudanar da wannan aiki. Profesa Sani Mamman shugaban jami'ar ta Maraɗi a hirarsa da Muhammad Mamman. Kamar yadda kuka sani, wannan ayyukan guda biyu da basu kare ba. na farko ya shahi na tsangiyar ilimin noma da muhalli ɗaya kuma na ilimin kimiyya da kiwon lahiya. ayyuka ne da ya kamata a soma tun shekara 2023 an samu lati ne saboda wasu al'amurra na batun kuɗi amma ayyuka na uku da suka shahi tsangiyar ilimin kimiyya da fasaha da aka soma a wannan shekarar babu wata matsala ayyukan na ci gaba mar yadda kuka gani wannan manyan ayyukan wata dama ce a karon farko tun kafuwar jami'a ta samar ma malaman jami'a gidajen zama da kuma sashen ayyuka daban-daban tunda tun shekara ta goma da aka girka wannan jami'ar malaman jami'a ba su da sashe na kansu kenan kowane bangare zai kumshi akalla malaman jami'a ɗari da kuma sashen dattawan malamai sannan kuma da makarrabansu. Komawa makaranta ga ɗaliban jami'a Yamai da ya kamata su yi biyu ga wannan wata sai tara jiya ga wannan wata suka koma makaranta. Ƙungiyar ɗaliban jami'a ya mai ne suka yi ta ɗage lokacin ta hanyar yajin aiki domin baiwa bakaninsu dama da ba su samu isowa ba su zo a jami'a domin ci gaba da karatunsu. Hassan Sule Kadiri, sakataren ƙungiyar ɗalibai a hirarsa da Ali Munkaila. Sai jiya ranar tara ne aka samu aka koma karatu gaba ɗaya. Duk da yake a waɗannan lokutan akwai wani lamari wanda lallai zai iya samun sakamako a kan jadawalin karatu wato wannan batun na zaben shugabannin jami'a inda ake ganin su mushannin jami'ar sun fi mayar da hankali ban ce kamar sun fita zancen karatu kwata-kwata ba ne amma lallai hankalinsu zai iya rabuwa biyu musamman 'yan takarar da magoya bayan su wajen sauke nauyin karatu a cikin wannan lokacin. A yayin wuni na biyu a game da tankaɗe na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka, 'yan wasan MENA na ƙasar Nijar sun tashi ci ɗaya da ɗaya tsakaninsu da 'yan wasan ƙasar Ghana. An buga wasan ne a filin wasa na Barkan na ƙasar Morocco. mintuna 44 na wasar ɗan wasan ƙasar ghana alidu saidu ya saka ƙwallo sai kuma 'yan wasan ƙasar niger ba su yi ƙasa a gwiwa ba inda a mintuna na 81 umar sako ya saka ƙwallo abinda ya ba su damar suka tashi ci ɗaya da ɗaya cewa da kunnan doki Haka zalika, 'yan wasan MENA za su buga wasa tsakaninsu da 'yan wasa Angola a watan Oktoba. To yanzu sai rahotonmu na musamman. A ƙasar Nijar an yi la'akari da yawan mutane suna amfani da man shafawa da ke kariya da sauro musamman a wannan lokaci na damina domin kariya daga cizon sauro. Sai dai mafi akasari waɗannan man shafawa suna da illa ga jikin ɗan adam. Ga dai fassarar rahoton Rafiya Musi. Mai mai maganin cizon sauro mai ne da ake shafawa ga fatar jiki domin kar sauro ya sami damar cizawa wato dai kariya ce daga kamuwa da masasar cizon sauron sai dai wasu mutane kan yi amfani da irin wannan man ba tare da sun nemi shawara wajen kwararru ba wannan ɗabi'ar ba ta rasa tasiri a kan fata. Dr. Halidu Sidibe Ramatu likitar fata a asibitin sai ashi ita ya mai ta yi ƙarin bayani kan nau'ukan man masu maganin cizon sauro da suka dace. Akwai mayuka da dama da ake shafawa na maganin cizon sauro amma an yi fifita wasu kan wasu saboda ba su cutar da fata a cikin wanda aka hiso akwai wanda suke kumshe da sinadarin DAT irin matsalolin da ke tattare da shafa wannan mayukan su ne kaikayin jiki wa'insu kuma idanuwansu suna yin ja kuma suna yin kaikai wata mai amfani da wannan man Firdausi Ayuba ta bayyana da dalilanta na yin hakan. Don mu kiyaye mu ne da sabro saboda cizon su kan iya haddasa mutane cuta. Shi yasa muke shafa shi, amma ba da rana ba wajen la'asar haka zuwa dare. mutum da muka tashi ma mun ga ana shafa shi. Yanzu zan iya cewa ya kai shekaru biyu da nake amfani da shi, amma ban taɓa ganin wata illa ta tare da shi ba. Amma mutum ya shafa shi a ido kam yana ma iya lalata su. Shi yasa a jiki kawai muke shafa shi. gare non ga din kan bai wannan man mai maganin cizon sauro da ake saidawa a kan tituna na iya haddasa illoli in ji likitar fata dr halidu sidibe ramatu ta kuma ba da shawarwari ga masu amfani da su maganin sauro na da illa musamman ma a ɓangaren yara ya kamata a kula sosai ko da yake ba a shafa ma yara masu kasa da shekara ɗaya wanda suka kai shekara ɗaya ma ba kowane bane ake shafa musu sannan kuma ba da kowane lokaci bane ake shafa maganin na sauro kuma a yi hattara ga shafa shi saman idanu To jama'a masu sauraron da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu nake cewa da ku a kasance lafiya.